ya musulmi muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya tabbata ga Allah subhanahu wata ta'ala da ya kaddara saduwa mu ya fuskokin mu a wannan rana ta ta mubarak a cikin wani sabon shiri na rayuwar mata a musulunci shirin rayuwa mata a musulunci yana taɓa batutuwa ne da suka shafi mata inda muke gayyato muku malamai daban-daban maza da mata waɗanda suka yi shigowa domin ci gaba da bada gudunmuwa. wajen ilmantar da mu akan batutuwa da suka shafi ibadu ayyukan da suka shige mana duhu sannan yadda ya kamata mu gudanar da rayuwar mu bisa yadda shari'ar musulunci ya shimfiɗa aisha bintu musa ibn hassan ke ma dukkanin masu kallo marhaba biku kada a manta za a iya ci gaba da bin wannan shirin a shafin mu na facebook wato rayuwar mata a musulunci inda za ku gana na riga ku tura tambayoyi ko gudunmuwa sai kuma a tura layin na whatsapp ko text message za a tura sakonnin tambayoyi zuwa ga sifili takwas ɗaya sifili takwas hudu takwas hudu sifili uku uku three zai ce a daidai wannan lokaci a gyara zama don jin matutuwan da za mu tako da fatan wannan karatu da za mana za mu yi saurare da kulman basira ɗauka mai aiki da shi muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mana jagoranci a dukkanin al'amuran na yau da kullum ya yafe mana kurakuranmu ya sada mu da alkhairan da ke cikin wannan rana ya kuma ci gaba da ɗora mu akan suratul mustaqim Allahumma amin to ba tare da bata lokaci ba zan gabatar muku da babban malamin da muke tare da shi wanda zan iya cewa yau kam shirin rayuwar mata a musulunci ya yi babban da shigowa domin ci gaba da bada gudunmuwa kamar yadda suka saba insha Allah muna tare da babban malamin namu wannan shine babban limamin wato a ah, masallacin da ke a inamdi a bai bypass da ake ce ma abu ubaida da ke kudancin kaduna muna tare da imam kamis sa'id muhammad al-misri a karmakalla Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An Ya ayyuka. Alhamdulillah. An yi sallan juma'a lafiya. Alhamdulillah. Allah ya Amin amin. Sani sani. To akramakallah yau ne masu kallo da saurari za su fara ganin ka a cikin wannan shirin da fatan idan ka kasance yau insha Allah za ka ci gaba da shigowa domin ci gaba da bada gudunmuwa kamar da saba. Insha Allah.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 صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم yan uwa masu sauraren mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam to a taƙaice sunana kamis sa'id muhammad haifaffan sabon gari musawa road anan na tashi na fara karatu na a makarantar markazul islam daga nan na tafi hayatul islam kuma wannan lokaci na karatu na na boko a kargiron da na gama na tafi government college mm. na tafi gumi school a Takaici a gurguje daga nan gumi school na tafi kasar misra na shekara bakwai na karatu a wurin bayan na sami wato degree of islamic studies mm. da arabic na dawo 1999 na zo na ci gaba da karatu na a jami'ar nasarawa university kefi na an shi ainihin masters a wurin yanzu kuma insha Allah ina da tunanin zan ci gaba da PhD nan da wannan lokaci insha Allah kuma yanzu haka ina zaune a unguwar Sanusi ne da ke sabon gari community bank house to wannan shine a taƙaice so a kan kalla ka ce za kai PhD in ka wani fanni arabic arabic eh, masha Allah Kuna godiya sosai da wannan ɗan takaitaccen tarihi alhamdulillah to a akar makalla yau insha Allah za mu duba batun abin da ya shafi da yake shirye ne na mata wanda za mu duba irin gudunmuwa ko ayyukan alkhairi da mace dace ta yi wanda za ta kyautata guzurinta duniya da lahira ko kuma za ta samu abin da za ta yi gudunmuwa da shi wanda za ta tafi da shi lahira wanda mm. zai amfani ta mm. so insha Allah cikin wannan shirin za mu duba shin me ya kamata mu mata ta wace hanya ce za mu kyautata guzurinmu da muka riga muka tanadar kowace hanya ce za mu bi ma mu tanada wannan guzurin kafin mu kyautata guzurin da za mu tafi da shi insha Allah. To, uh, a wasu bismillah hanyoyi suna da yawa. kuma kafin tafi kan amsa tambaya kai tsaye eh. ya kamata in shimfiɗa sosai a gane ma me guzurin me ake nufi yawwa eh. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana an yi sallar idi sai ya tashi yana yi wa mata wazi hmm. sai ce ya nisa nisa'i tasaddaqna fa inni ra'aytu akthara kunna min ahli an hmm. ya ku taron mata ku yawaita sadaka hmm. domin na ga mafi yawancin ku 'yan wuta ne sai wata mata ta tashi saf'a al-khaddain wato mai haski, sai ta ce ya rasu rasulallahi lima me yasa mu mata mu ne yan wuta hmm. to sai ya kafa hujja ya ce li'anna kunna takfurna al-ashir domin ku kuna kafircewa mazajen to a wani bangare kuma wata matar ta zo domin ta nuna cewa abinda namiji ya yi mace in ta yi ita ma za ta samu irin ladashi mm. sai ta ce to ya rasulallah duk sau da yawa na kan ji alkur'ani in ya tashi sai ya ce maza maza maza mm. fama mu kuma me aka tattalan mana to sai aya ta sauka innal muslimina wal muslimat in an ce musulmai maza to musulmai mata wal mu'minina wal mu'minat mu'minai maza mu'minai mata wal qanitina wal qanitat masu tuba daga cikin maza masu tuba daga cikin mata wasu wasadiqat masu gaskiya maza da mata har dai ya siffanta sifofi guda goma ƙarshe ce wal hafizina furujahum wal ba. masu kare kansu maza daga zina da mata da suke kare kansu daga zina a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima dukkanin su Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara masu lada mai girma ran alƙiyama to da wannan muke iya fahimta cewa abinda namiji zai yi ya samu aljanna ko ya samu lada hmm. to ita ma macen in ta yi irin wannan aikin za ta samu lada kuma za ta samu aljanna hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita maza akan mata hmm. amma ya faɗi dalili ya ce a rijal na 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali abin da yasa maza aka fifita matsayinsu akan mata saboda hankilo da fafutukan nema da suke daga waje wannan shi ne, amma abin da ya shafi aiki na lada to duk abin da namiji ya mace in ta yi ita ma haka za ta samu wannan lada a don haka abin da ake cewa guziri wato shi ne wani abu da mutum zai riƙe mm. domin idan ya isa inda za shi hmm. ya samu ya ci daga wannan abu da ya ɗauko daga inda ya baro to guzurin nan galibi mu mukan yi amfani da shi a nan mutum ya bar kaduna ya tafi kano ko ya bar kano ya tafi katsina ko ya bar katsina ya tafi sokoto sai ce na rike guziri hmm. saboda wasu kayayyaki ne in ya isa can zai yi amfani da su in ya baro inda ya baro hmm. to amma mu guzurin da muke magana a nan guzurin da zai amfani ma'abucinsa a lokacin da zai tafiya ta dindindin tafiyar da ba zai sake dawa inda ya bari ba hmm. saboda kowace tafiya in yi. kana kyautata zattan ka koma inda ka baro hmm. amma wannan tafiya don mutumin da ya tafi ba zai sake dawowa inda ya bari ba sai dai kuma abin da ya tara to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman da khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi a wannan tafiya to ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya samu wani haka wato ya samu abin da ba alkhairi ba to kada fai zargi kowa sai kansa a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin irin guzurin da zan yi kuma irin guzurin da ke yar uwa mai saurari zaki yana cewa wata zawwadu jama'a ku yi guziri amma fa'in na khairar zadi taƙawa. mafi alkhairin guziri shine mutumin da zai zo ma Allah subhanahu wa ta'ala da tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani inda tsoron Allah yake mm. ya ce a takwa hahuna tsoron Allah a nan yake ya nuna kirjin shi wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat ya yi nuni zuwa ga kirjin shi so uku tsoron Allah a nan yake kirji tsoron Allah a nan yake kirji to wata aya kuma sai ta mana bayanin to zuciya kuwa ba ta tsoron Allah sai ta kyautata wa inna min shi'atihi la ibrahim irja'a rabbahu bi qalbin salim yana daga cikin zurriyar annabi nuh annabi ibrahim a lokacin da ya zo ma Allah subhanahu ta'ala da zuciya tsarkakakka lafiyayya hmm. a wata ayar kuma yana cewa illa min ata Allah bi qalbin salim sai dai wanda ya zo ma Allah subhanahu wata'ala wato da zuciya tsarkakakka hmm. to tsoron Allah nan shine abin da ya tattara abubuwa guda hudu hmm. don shine mafi alkhairin guzuri duk abin da ka tattara duk abin da ka nema zai kare kamar yadda uh, wani hadisi duk da dai maudu'i ne ka ƙaunaci wanda kake ƙauna dole za ka rabu da shi sannan ka ci abin da kake so ka ci a nan duniya tsutsa ce za ta cinye ka sannan ka aikata abin da kake so za a ya maka da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa nata'u mawazin al-qist li nafsun shay'a za a aje ma'auni na alkiyama hmm. ba wani rai wanda za a zalinta ba wata rai da za ta zo ta ce ai na yi kaza ban gani ba ko kuma an sa wani abin da ba ni nayi ba ba za a samu wannan ba hmm. to da haka tsoron Allah shine abin da ya tattara abubuwa guda hudu hmm. na farko wato alkhawfu min aljalil shine mutum ya dinga jin tsoron Allah subhanahu ala ka kuma yi tunanin cewa a inda kake din Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara ka bauci Allah subhanahu wa ta'ala kamar kai ka ce da ka gashi in kai baka zamo kana ganin shi ba to shi subhanahu wa ta'ala yana ganin ka to idan mutum ya rike wannan tsoron Allah alkhawfu min aljalil to yakan samu sauki a cikin rayuwarsa hmm. domin duk abin da zai ya san cewa ko da mutane ko ba mutane akwai mai mutanen yana ganinsa shi sa malaman tarbiyya su cewa yana da kyau iyaye abin da za su yi kokarin ɗaura 'ya'yansu a kai kera ba wai aiki don ganin ido ba saboda in ka ɗaura yaro a kan jin tsoron Allah subhanahu wata'ala to ko kana nan ko baka nan abin da ka ɗaura shi a kai ba zai ce saboda mama ko baba bai nan ba zan yi aikin ba ko ko bari saboda baba na ne abu na farko al-khawf min al abu na biyu wal amalu bi tanzi wato mutum ya aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka shine qur'ani shine hadisi shine zantuttuka na magabata duk abin da mutum zai yi an ce tambayi malami fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abuta sani idan ba ku sani bil bayyinati was zuhur. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم ya duk abin abinda mutum zai yi ya nemi menene hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin wannan aiki shi yasa malam abdurrahman al-akhdari rahimahullah ke cewa wala yahillu lahu an ya yaf'ala fi'lan hatta ya hukm Allah fi bai halatta ga mutum ya aikata wani aiki Bace sai ya san menene hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aiki to amma da yawan mu za ga muna ikirarin musulunci ko addini hmm. amma ba mu cika damuwa mu san menene hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a nan ba wanda yake hakan ba daidai ba ne yanzu kin ga misali ke da ke aiki a nan libati baki kasance ma'aikaciya ba sai da suka san cewa field ɗinki ne wato kin karanci abin kuma kin sansa to haka addini ya kamata ya zama don mutum zai yi abu hmm. ya san menene haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan abu na biyu kenan hmm. wato alkhawfu min aljalil wal amalu bit tanzil bil qalil hmm. sannan mutum ya yadda da dan kaɗan yana daga cikin tsoron Allah cikin guzuri da zai taimaki mutum ya yadda da abu kaɗan bi ma'ana abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka to ka dangana ka haƙura yawwa hmm. yadda da kaɗan sannan kuma abin da ka rasa to shi kenan sai ka haƙura a'a yawwa in ka samu ka gode ka yi haƙuri mm. idan baka samu in ka samu ka gode in baka samu baka yi haƙuri mm. saboda idan kika duba rayuwar bil'adama gaba ɗaya mm. idan da ya san inda asalinsa yake zai yi haƙuri misali bayanin da malamai suke mana kin ga ɗa a cikin ciki baya bakin ciki baya takaici baya fafutukan nema saboda abincin shi na zuwa mashi kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar mahaifiyarsa mace takan yi period wato al'ada amma a lokacin da ta ɗauki ciki ba ta yin al'ada hmm. sai malamai suka ce al'adar ita ce take komawa ta rikide ta zama abincin yaro wanda zai dinga cin ta hanyar cibiya hmm. to kin ga shi ba zai yi bakin ciki ba baya takaici baya fafutukan nema a lokacin da aka haife shi yana sakkowa zai sakko da ihu saboda he feels like is unsecured wato shi ba bai da tsaro yauwa kamar ya shigo wata duniya ce wacce yake ganin is not safe shi yau za a illata shi mm. da haka sai ihu kamar cewa ke ku nemo min taimako ku nemo min agaji mm. saboda da can na saba neman na saba cin abinci na hankali a kwance to yanzu kuma abincin gani nake ba zai samu ba to a lokacin nan da ya sako abincin shi sai ya koma kirjin mahaifiyar shi shine nono sai ya koma nonon mahaifiyar shi yake sa yanzu kin ga daga daga first farkon mataki ya koma na biyu a lokacin da ya zo yana nan yana nan yana nan sai a ce to an kai wani satin stage wani matsayin da yanzu an yaye ka hmm. to sai ya koma shi da kanshi yanzu hannun shi yake ɗauka yanzu ya ci abincin shi kin ga ya baro mataki na farko ya baro na biyu yanzu ya shiga na to a lokacin da ya kai girman sa hmm. to waɗannan abubuwa guda uku da baya yi yanzu zai zo ya shiga hmm. zai shiga nema yanzu zai san bakin ciki zai san takaici wanda duk a cikin mahaifiyar shiga baya wannan to in the process a lokacin wannan neman idan zai zama yana da contentment wato yana da haƙuri hmm. to shine abin da ake nema a bil qalil ya yadda da dan kaɗan lokacin da ya fita nema hmm. in ya samu ya gode ma Allah in ya rasa ya yi haƙuri hmm. kada ya mai da abin do or die affairs wato ko da mai ko dan me shi sai ya samu ba haka ya kamata ba to wannan yana da nasaba da wancan hadisi na farko da na karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawan mata 'yan wuta ne saboda suna kafircewa ainihin wato mazajensu saboda ba su haƙuri da kaɗan hausawa suna cewa idan wance ba ta da kitson wance katta ce za ta yi wato ba ta da gashin wance katta ce za ta yi kitson wance to sai su ce a'a ta ɗaura mijinta abin da ba zai iya ba gawa da wanda bai kai ka ba hmm. ai shi sana'a shi ba ta kai taka ba dan me ba za ka iya abin da yawa yanzu naman nan sai dai ka je ka kawo min yaɗi da sauransu hmm. to kin ga babu yadda da ɗan kaɗan to abu na ƙarshe ƙarƙashin guziri da ake so mm. walisti'dadu li yaumin rahil tattali domin ranar tafiya wani mai hikima yana cewa wato ranar tafiya lahira rannan babu zama duniya mm. to dole kullum mutum ya zama yana shirye yana tattalin wato ya zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala domin masu iya magana suke cewa wa wato mutuwa tana da hotogun tana da wahalhalu da fitintunu wa shugulun layu labbisu lil da kuma aikace aikace wanda ba su bai wa ɗan adam jinkirin damar yayi kwana yanzu misali mm. inda za mu ce malama aisha za ki tafi misali saudiya hajji ko umra ko mu ce za ki tafi indiya kasuwanci ko china mm. misali mm. kin ga duk makusanta za ki bi su ce to mu yafi juna mm. mu dai za mu dan tafi fatauci muna son mu je mu dawo duk dai waɗanda suke da haƙƙi a kanki za ki yi ƙoƙarin ganin cewa kin yi bankwana da su an rabu lafiya to al'amarin mutuwa shi ba haka yake ba ba a baka wannan daman a ce ai ka sallami wani kai bankwana da wani kai kaza a'a kwatsam za a zo a datse ka a ce to yanzu kai ake so ka tafi ana da bukatan ka to me mutum ya tattala domin tafiya ga wannan rana to waɗannan abubuwa hudu compoundedly mm. a dunkulansu mm. su ne guzirin da mutum ya kamata a ce ya riƙa ni 'yar uwa mai saurare wanda zai taimaka masa ya gama da duniya lafiya sannan kuma ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala lafiya wato ya ji tsoron Allah sannan ya aiki da abin da Allah ya ce sannan ya yarda da abin da Allah subhanahu ya bashi sannan kuma ya tattali domin haɗuwa da Allah subhanahu ta'ala na nan faɗa ya kama kalla maganan tattalin nan sai a hankali na dan <laughs> da yawa yanzu a irin zamanin da muke ciki innan kowa mata na da su irin buru wanda suke ganin cewa su fa duk abin da suka sa gaba inda sai sun neme shi so wajen neman kuma sai a manta da abin da ya kamata abin da Allah ya ce ka aikata ka yi shi a'a wajen neman za a je a bi kowace hanyar ne kamar yadda kake za a manta mm. yadda sharaɗin abin da Allah ya shimfiɗa mana abi so mm. muna godiya sosai jazakallahu khairan aka makalla da wannan bayanin da ka yi mana ka zai noman ta wace hanya ne za mu nemi a mu guzirin namu to hanyoyin yanzu To <laughs> hanyoyin da za mu bi akai-akai musamman a faro dai daga matan waɗanda ba su yi aure ba da wanda suka yi aure hanyoyin da za su bi su tattara abin da ya dace su tattara saboda mutuwan idan ya zo baya zaben ko kana da aure ko baka mm. da aure mm. yawwa mm. mace wanda bata da aure irin tattalin da za ta yi wani matan auren ma wanda already ta shiga kila mutuwa kan iya zuwa yawwa da dai ai irin tattalin da mutum zai yi musamman a wuraren aiki sana'o'i da mu'amala da mutane da zamantakewa a gidaje da waɗanda suke zaune a gidan haya yadda za a yi wannan mu'amala a samu wannan kyakkyawan guzurin da ake bukata na to yanzu kamar kin ga su yan mata eh. idan aka ce mace alkalami ya fara gudana a kanta malamai suka ce mana daga shekara sha takwas ne hmm. wasu suka ce a a lokacin da ta fara al'ada lokacin kenan za ta iya haihuwar irinta hmm. wasu suka ce a'a lokacin da gashin maranta ya tsara mata duk dai gashi nan hmm. to Abin da dai nake so in ce in aka samu ɗayan abubuwan nan mm. guda uku to alƙalami yanzu ya fara gudana akan mace mm. mataki na farko mm. shine ta kame kanta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula kada ku yi fita fita irin na jahilan farko kamar yadda muke gani mace tana ansa sunanta ta musulma amma sai ki ganta abin tausayi saboda irin shigarta irin maganganunta addinin yana nan ita kuma tana can to ba haka ya kamata mace musulma ta zamo ba hmm. domin ita mace dukkaninta al'aura ne sai fuskarta kawai da tafukan hannunta hmm. to duk abin da ta yi ƙoƙarin bayyana shi hmm. wai da nufin burgewa ko kuma jan hankalin wani to ta fada cikin laifi kuma alƙalma suna gudana a kanta don haka sai ta kara kanta ɗaya kenan mm. abu na biyu ta kasance yarinya ce mai kunya menene kunya wato ba za ta dinga kula mazan da ainihin ba muharramanta ba sannan ba za ta dinga kallo zuwa manisanciya ba in muka duba kisan annabi musa alaihi salatu wasalam a cikin suratul qasas mm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ɗaya daga cikin matayen nan guda biyu wanda annabi musa ya same su a gindin rijiya suna son su ɗibi ruwa da ta tafi ta dawo sai ƙudani ya siffanta tafiyan ta mace faja'atu ahdahuma tamshi ala istihya sai ga ɗayan nan ta zo tana tafiya cikin kunya cikin kunya to haka ya kamata a ce budurwa ta zamo saboda kamar da ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana mu wani dan uwan shi fada kan kunya hmm. ce wani baka da kunya me yasa kai ba za ka nutsu kai kaza ba na sallan sai ce da'a ka rabi da shi fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair ita kunya ba ta zuwa sai da alkhairi shi yasa kuma yake cewa inna min kalamin nubuwatil ula yana daga cikin maganganu irin na malaman farko idan lam tastahi fasna ma shi hmm. in ba ka da kunya to ka aikata abin da ta dama hmm. don haka mace ta zamo tana kama kanta mace ta zamo tana da kunya mace ta zamo tana da tarbiyya tarbiyya in aka ce kunya ta samu to ta haɗa dukkanin tarbiya gaba daya mm. bai dace a same ta inda bai kamata ba sannan bai dace ta dinka fita gidan iyayenta ba tare da sanin su ba mm. duk inda za ta tunkara ya kamata a ce an san fitanta an san shiganta mm. to amma abin akwai takaici da bakin ciki yadda wasu daga cikin ainihin wato 'yan uwa mata musulmi suke shiga hmm. kuma abin yakan koma ma mace da lalacewa da tsiya akwai wani post da na ga wata baiwar allah ta yi hmm. tana kiran hankulan mata 'yan uwanta irinta sai ta ɗauko hotonta tana budurwa sannan ta ɗauko hotonta a halin da take a ciki a lokacin hmm. yarinya ce kyakkyawar yarinya ce kun ga hoto na anan amma a lokacin da nake da wannan ƙuruciya kyau na da sheƙina ya ɗauki hankali na sai na bujire wa mahaifina ba yadda bai yi ba in zamo ta gari na ƙi, saboda ina ganin Allah subhanahu ta'ala ya bani abin da zan iya jan hankalin maza da shi ta ce bayan na zo dai da kyar da kyar na samu na aure na haifi 'ya'ya guda biyu shi ma mijin saboda irin halin da nake ciki na rashin kamun kai da rashin kunya ya gaba zai iya wai sake ni sai ta koma halin da take ciki ta ci gaba daga inda ta tsaya daga inda ta tsaya na lalacewa da bambatsewa da tambadewa ana cikin haka sai irin wannan ciwo din nan ya zo ya same ta wato tsidayarwa yawa da ciwon tsida ya zo ya same ta kowa dama duka dangi sun yi disowning nata gaba ɗaya kowa ya ce ba ruwan shi da ita ta koma ɗan wani ɗan ɗaki ta ce wannan tsohon miji nata shi ne ma saboda sakamakon waɗannan yara shi yake zuwa ya ɗan biya haya ya ɗan biya da kuɗin wannan ɗaki ta lalace ta bushe ta kanjame take cewa to tana kira ga duk masu tunani irin nata yanzu tun a nan duniya ga inda ta koma ba san kuma abin da za ta haɗu da shi wani a to ashe kenan kin ga mace budurwa kada bujirtinta wato ya ɗauke ta mm. ya ruɗe ta saboda mace kamar shuka ce idan kika duba shuka yanzu masara za a ce ruwa ya sauka mm. shuka za a zo a shuka ta ta yi tsoro ta yi yabanya ta yi lublub za ta kai wani pik matsayin da yake za ki ganta tana ba kowa sha'awa mm. tana sheƙi to mm. kika bata ɗan lokaci kaɗan mm. za ta koma da kanta za ta dinga bushewa tana bushewa tana sauka mm. za ta ƙare to mace haka ya kamata ta sani da haka bai kamata ta zo ta ɗauki rayuwa ta lalacewa ba bai kamata ta ɗauki rayuwa ta watsewa ba muna godiya sosai a kan makalla ta takallahu kaira domin maganan da ya kunyar da yanzu kam ya yi karanci sosai balantana tarbiyya macen da duk bata samu kyakkyawan tarbiyya ba bayan da za a yi ta ba ma 'ya'yanta wannan tarbiyyar da suke bukata lokaci ya yi akar makalla da za mu dan je mu dan yi ratse ka dan samu kai ma ka dan huta ka dan sha ruwa <laughs> insha Allah kafin mu da ci gaba da ilmantar da masu kallo da fatan kuna biye da mu a cikin wannan shirin na rayuwar mata a musulunci inda muke tare da babban malamin namu wato babban limamin masallacin abu ubaida ne da ke inam da azikwe bypass a kaduna south wato kudancin kaduna wato imam kamis sa'id muhammad a gari muke tattauna batun hanyar da za ki bi muke kyautata guzurinki da kika riga kika yi tattare kika tanada idan muka je muka dawo za mu ci gaba insha ci gaba da kasancewa da tashar to ba shi Allah mu da dawa cikin shirin rayuwar mata a musulunci da ke zuwa muku daga nan tashar yanci kada a manta a ci gaba da bibiyan wannan shirin a shafinmu na facebook wato rayuwar mata a musulunci sai kuma layin mu na whatsapp ko a tura text message na tambayoyi ko gudunmuwa zuwa ga 081 to muna tare da babban malamin namu wato a ah, imam kamis sa'id muhammad al-masiri daga wato shine babban limamin masallacin abu ubaida da ke da a zikwe bypass da ke kudancin kaduna wato kaduna star akramakalla barkamu da dawa cikin shirin kamar yadda na ce kuma muna tattauna batun abin da ya shafi hanyar da yar uwa za ki kyautata guzurinki idan kika bi hanyoyin da ba kika riga kika tanadi kika tattale kika san cewa gafa abin da kika tara aka makalla ka ɗai mana bayanin ah, matakan yadda matakin na farko ka fara da abin da ya shafi budurwa da yadda za ta yi tattalin rayuwanta ta samu wannan ah, rayuwa mai albarka eh. komi ta ya zamana a kan turban alkhairi mm, mm. rayuwanta ya kyau da sauransu da magana abin da ya shafi abin da take sa sutura da kunya da sauransu so idan muka kai ga rayuwar mutum mai aure ita kuma ta riga ko ta riga ta shiga gidan miji ta wace hanya ita za ta tattala guzurinta saboda sabuwar rayuwa ne kuma aka ce idan ka aure kamar cikon addini ne so ta ya za ta dasa misali yanzu idan kila rayuwarta ya yi kyau mm. ta samu rayuwa mai ta aikata ayyukan alkhairi ta sannan eh. kuma ta samu ta shiga eh. da kuma wacce ba ta samu rayuwanta ya yi kyau ba kamar labarin da muka bayar ta samu ta yi aure ta wace hanya za ta gyara Ta tabbatar cewa wannan shimfiɗa na samun guzurinta ya yi kyau to mm. ita matar da ta tsinci kanta haka rayuwarta a farko ta lalace eh. shi Allah subhanahu wa ta'ala hmm. yana da gafara ba 'yar karama ba duk aikin da mutum ya yi kai ko da kafirci ne ko hmm. da shirka ne matukar bai riga ya mutu ba yana raye hmm. to yana da daman da zai sai ya je ya samu ya tuba kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai anshe shi ya kankare masa waɗancan zunubai in ba dai tuba ba. in ba tuba ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Illa wa Amina إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات دون متمن tuba توبة توبة سوسي أيكي نجري to Allah subhanahu wa ta'ala zai musanya mummunan aikin sa yanzu ya koma kyakkyawa to ashe kenan kun ga duk yadda laifi ya girmama to mutum ya da tsammani ya ce aini wallahi laifina ba zan iya wannan ba saboda ni Allah ma zai yafe min a'a Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake ko da yaushe mutum ne laifi ya tuba irin tuban musulmi ba mm. zai anshe shi don haka ita wancan sai ta tuba mm. in ta tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa sannan ita ko wacce take gidan aure mm. to ai kusan kamar da hadisi ya zo a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana cewa ita mace ta aure aljannata tana ƙarƙashin mijinta ne domin ya zo a cikin hadisi idan miji ya kalli matarsa Allah subhanahu ta'ala yakan kalle su kallo na rahama idan ya rike hannunta zunubansu na kakkaba daga jikinsu kamar da kika san mutum ya wanka ruwa ya zuba a kenan duk irin aikin da matar aure za ta yi wa mijinta matukar ta yi ne saboda raya sunna sannan don neman dacewa da lada wurin Allah subhanahu ta'ala to dukkanin waɗannan ayyuka gaba ɗaya aiki ne lada don haka ita sai dai ta kara da istighfari da yawan salati da hailar da sauransu amma wannan kadai in ta rike shi to in Allah da wannan ta samu kyakkyawan guzuri matukar ba ta cutar da mijin nan yana kuma jin daɗin mu'amala da ita to ai so da yawa za ki ga akwai matan da idan mutum mata shi ta rasu zai zo ya dinga kuka ya ce shi ba ma zai sake aure ba don yana tunanin ba zai samu irin wancan ba ya ji daɗin zama ya saboda tana da tarbiyya tana da biyayya tana da haƙuri tana da godiya abubuwa dai da dama to matan aure abin da ya kamata su dinga yi kenan to amma sau da yawa za ki ga wato ban ce gaba ɗaya ba yanzu nakan samu labari mata an za su yi aure ma mm. wato sukan zo suna family planning wato saboda ba su haihuwa wai a ga kamun ludayin mijin shin wanda za a haihu da shi ne ko ko wanda za a haihu da shi ba mm. to idan wanda za a haihu ne yi sai a haihu in kuma ba wanda za a haihu ne shi kenan a tafi za a kwasa dukiya ne a fita shi kenan to da ta samu ta yaki ce eh. sai ki ji barka ma ki mata ce to ake barka ma ba ki haihu da shi ba <laughs> amma irin wannan raba kallon akwai illoli da dama da ake samu wanda ka fara yin family planning din kusan da ka so ka yi eh. sai kuma Allah ya ki baka to ai da yawa ba su gane haka <laughs> da yawa ba su gane da ko ta medical doctor da take cewa hmm. a ita ba za ta ba ta ba mata shawara tun da family plan domin ita lokacin haka ta dinga yi hmm. tana so wata ci duniya ta da tsinke sai da ta shekara goma ba haihuwa ta ce yanzu abu jajen take nema haihuwa tun da ta samu ta daya yanzu ga shi nan shekarun shi nawa ne nema take kamar ba ta kara ba saboda wancan kwayoyi da ta dinga sha to matan aure suna da damarmakin da wato ba kowace mace take da shi ba mm. domin duk irin ayyuka da ta yi lada ne saboda girman haƙƙin mijinta a wuyanta mm. don ya tabbata a cikin sunan hadisai mm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da zan umurci bawa ya yi wa bawa sujjada to da mace ce zan umurta ta yi wa ainihin mijinta sujjada kin ga ashe miji yana da girman haƙƙi akan mace hmm. wannan kuma shi sa duk abin da ta yi tana da lada to hmm. sai dai irin abubuwa kuma da za ta riƙa irin su azumi na nafin fili misali hmm. da yardan mijinta irin su yawan sadaka da sauransu wannan zai zama abin da bahaushe ke cewa tun tuntuɓe daɗin gushi dama ga ladan an samu ana kai to yanzu wannan abin da ya biyo baya ya zama ƙari akan wancan aiki to don haka abubuwa ne da yake mata za mu riki amma kika duba zamantakewar mu yanzu a cikin gidajenmu na aure abin zai baki tsoro babu biyayya ga ha'inci ga cin amana ga sace-sace abubuwa da dama wanda matayen suke aiwatarwa mazajen su ma suke aiwatarwa sai yan kaɗan su ne za ki samu kawai wato allah subhanahu ta'ala ya haɗa kansu sun jitu suna fahimtar juna babu tashin tashin a tsakaninsu to waɗannan dai a taƙaice su ne matakin da ainihin Eh, mata za su ruka matar aure ta yi biyayya ga mijinta hmm. sannan ita wancan ta kame kanta kuma ta yi ƙoƙarin raba kanta da mazajen banza domin da yawa daga cikin matayen ba kaɗan ne suke ganewa in za ki ga samari goma hmm. za su zo wurin mace misali to mutum ɗaya ne wanda yake shi ne na Allah kuma shi ne yake son auren hmm. amma tara gaba ɗaya za ki samu tunaninsu daban ne kuma sai ki ga fitina irin ta ɗani. Mm. ita ba ta son mai yi don Allah wanda ke kokarin ta zuwa ga halaka shi take kokarin nema. shi ta fi karkata shi ta fi karkata kansa haka sai mu hattara mu kiyaye mm. eh, mu lura da waɗannan abubuwa su ne za su taimaka mana mm. wurin yin guziri domin mu gama da duniya lafiya eh. akan ah, mace ce wanda ce idan mace ta yi niyan gyara Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yafe mata eh. misali eh ta yi abubuwa a baya da yanzu take so kila ta gyara eh. kuma kila cikin wannan abubuwan da ta yi a baya eh. ta haihu ba tare da aure ba hmm. sannan kuma tana so ta gyara rayuwarta ya za a yi ta gyara har ta yi guzuri mai kyau ya matsayin wannan dan ko yar da ta haifa to shi ɗan da aka haifa ba ta hanyar aure ba eh. Uwan shi zai gada ba uwan shi ba zai gaji uwan shi ba uwan shi ba hmm. amma kuma duk da haka ɗin ba za a kashe shi ba kamar da muke samun labari ki ga an je an yadda yaro hmm. ko a sa shi cikin bola ko a kashe ba za a kashe shi ba hmm. ya zo a cikin hadisai ingantattu mabambanta wata mata ta zo ita da kanta ta tabbatar da ce ya rasulallahi na yi zina Mm. ana sallam ya ce a bincika ko ba ta da hankali ta ce a'a hankali na ɗaya mm. na yi zina kuma har gashi sakamakon wannan aiki yanzu ga ciki ina ɗauke da shi mm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ci wato aje a zubar da cikin ba sai ci to ki je sai kin haihu matan nan ta je saboda kokari take ta gyara da ta haihu ta sake dawa ta ce ya rasulullahi ga dan na haife ya ce to naji ki je ki raine shi ta je ta raine shi har sai da shekara biyu ta yaye shi ba ta gaji ba ba saboda tana neman gafarar Allah sai ta dawo ta ce ya rasulullahi yanzu na yaye shi gashi mm. annabi sallallahu sai kalli yaron ya ce to cikin ku jama'a wane ne zai ɗauki ɗawainiyan wannan yaro sai wani mutumin madina ya ce ya rasulullahi a bani shi sai ce to kuje je ku jefe ta bayan an je an jefe ta sai annabi sallallahu cewa wannan mata wallahi ta yi tubar da inda za a raba wa mutanen ƙasa gaba ɗaya mm. da tubar ta yarwace su mm. a cikin ga wato ba a kashe yaro ainihin wai saboda an yi shi ta wata hanya daban mm. yanzu misali kinga ga kama a turai statistics bincike ya nuna cewa akwai yaro miliyan 21 wanda suke gara lamba tsakanin usa da uk ba san iyayensu ba hmm. to al'umma wai da waɗancan mutane suke koyi suke ganin kaman eh, gashi to ga su irin abin da suke kokawa sannan har wa yau bincike ya nuna cewa duk cikin minti goma sha tara sai an yi lalata da wato an samu rape case guda uku duk cikin minti sha tara faɗi sai an samu to kin ga mu a matsayin mu na masu kallon alƙibla masu wanke damtse masu sallar da sauransu ba irin rayuwar da ya kamata a ce mutum ya shiga bakiyar to mm. amma in har wani dalili shaidan ya sa ya rinjaye mutum mm. to shi kenan yaron nan ba kashe shi za a yi ba a zo a ci gaba da renon shi amma dai bai da gadon ubansa mm. sannan kuma ba zai ja mutane jagoranci ba har an sani ba zai jagoranci mutane sallah ba ba za a amshe shaida shi ba da sauransu saboda bai bi legal way hanyar da ta dace ba to amma kuma dai mutum ne haƙoƙinsa in ya kama a bashi za a bashi to ita kuma sai ta dukufata ta neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala mm. tunda ba shari'a mu yanzu muke yi ba inda akwai shari'a in tana da aure a jefe ta dan kuma budurwa ce a yi mata bulala mm. amma da duka ba waɗannan yanzu mm. to sai ta koma ta ta ma istighfari tana ta zubawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so ta da rahama shikenan zai ansa za dai ta yi ta yi har kila sai ta ji natsuwa ta kwarai da gaske duk sanda ta tana kuma ta kuka ta damu yanzu akwai wasu shekaru can baya hmm. wata budurwa ta zo wurina ta ce min malam na zo yi confession tabbatar maka ni na yi zina amma na ji an ce ana bulala na zo kamun sai na ce <laughs> ai ni ba alƙali ba ne kuma ba gwamnati ba ne ba hukuma ba amma tun da har kika samu damuwan cewa ta dinga kuka kamar ranta zai fita na ce tun da kika samu damuwa cewa kin yi kuma kina neman mafita to ki je ki ta istighfari kuma kar ki sake komawa zuwa ga wannan al'amari ta yi kuka ta ce ta gode na ce kuma ku yi hankali da samari domin galibi yaran nan za ki ga wani ba ma sana'a gare shi ba amma sai je kinkin aure ce wai shi wance yake so to da zaran an ba shi ga ko kuma dan ba shi dan tiki kaɗan to sai ki ga lalata ta ku sai kuma shi ke ne rabu da ya eh kuma ya yana lalata yana tallanta a gare ya ce ai shi yayi kaza shi yayi kaza mm. to ne mata nasiha na ce ta Allah ya miki albarka kuma Allah ya tsare ki Allah ya saki gama lafiya ta tashi ta tafi to waɗannan abubuwa wato duk laifin da mutum yayi mm. kada ya fidda tsammani domin abubuwa guda biyu malamai suka ce suna kai mutum zuwa ga wuta na farko fidda tsammani daga samun rahamar Allah mm. mutum ya ce ai ni laifi na wallahi ni Allah ba zai yafe min ba da haka ni ba kaza kaza to wannan abu na farko yana kai mutum zuwa ga wuta duk mm. irin laifin da mutum ya yi sannan abu na biyu overdoing ne mutum ya ce haba kai ai ni ni fa sallah in gaya maka ba ta wuce ni gani in ba da zakka umura ta kaza ni kenan shi da miskani mm. ai ni aljanna fa kawai tsakana da ita kawai mutuwa ce ban yi ba kawai mm. to irin wannan aiki shi ma wato yana kai mutum zuwa ga wuta mm. ya samu natsuwa cewa ai dole Allah ya mai kaza to waɗannan abubuwa guda biyu suna kai mutum zuwa ga wuta duk yadda ka aikata aikin alkhairi ka ji tsoro to Allah Allah ka taimake ni ka shi wannan aiki Allah ka shi wannan aiki na ba dan ni ba to sai Allah ya ansa sannan kuma duk da kai laifi karka ce a ah, kai ni ba zan tuba ba ni saboda haka aka aka rubuto min da haka ni ba yadda zan iya ya na iya ne ya yi babba da yawa shi kawai da ne yake idan ya tuba ba ma zai samu tuban ba to yawwa to ba daidai bane da haka ko da mace ta yi aika aika a baya mm. to ta je ta tuba ta nemi gafarar Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe mata akramak laya matsayin mace wacce ta daɗe tana maɗigo mm. sannan kuma ta gane ta tuba eh. yaya Allah subhanahu ta'ala ya ci tubanta eh duk matar ko shekara hamsin ko sittin ta tana maɗigo mm. misali sai ta gane cewa kai ni yanzu tun ina yan karama ta yanzu har girma ya same ni ina wannan aiki mm. sai ta zo ta daina ta dinga tuba matuƙar bata mutu ta haɗu da Allah subhanahu ta'ala ba akan wannan zunubi Allah subhanahu ta'ala ya shi dubar ya yafe mata ai gafarar Allah subhanahu ta'ala wato tana da faɗi kwarai da gaske amma mutane da suka jahilta mm. yanzu dan dubi wani analysis dan kaɗan Allah subhanahu ta'ala ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih don mutumin da ya zo da lada guda ɗaya mm. aiki guda ɗaya na alkhairi yana da lada goma hmm. wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa misla wanda kuma ya aikata aiki na zunubi guda daya to zunubi daya za a bashi hmm. zunubi daya aiki mummuna daya zunubi daya aikin lada guda daya lada guda goma hmm. to sai ki duba ki ga idan bacin aikin zunubin ya yi yawa ya zo yi rinjayi na ladan in normal senses wato abin nan a hankalci ya za a yi zunubi ya zo har ya rinjaye aikin lada har ya kai mutum zuwa ga wuta in aikin lada na da yawa kin fahimci analysis ne yawa tunda duk in mutum ya aikin laifi daya za a yi mishi remitin guda daya ne kawai ya yi laifi zunubi daya a sa mishi guda daya mm. to amma abu sai ya zo ta taruwa ta taruwa har ya zo ya overshadowing ya zo ya rinjayi aikin lada goma goma goma ai in aikin ladan na da yawa mm. ba na tunanin zunubin nan zai zo ya overshadow ya jayi wannan lada sai dai in zunubin na da yawa eh. to amma mutane ba mu gane irin wannan gara basa yanzu sallama kawai in kika haɗu da mutum kici assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kina da lada talatin to kafin ki bar ofis misali a kin wa mutane talatin sallama kina da lada ɗari to zunubi ya za a yi zunubi ɗai ɗai ɗai ɗai har ya zo ya rinjayi ainihin ladar dukin nan da yawa to to shine abin da al'umma suka tsinci kansu a yau mm. aikin alkhairin namu ya yi karanci ya takaita mun yi fito na fito da allah muke da zunubi wani malami ana kiran shi mutawalli sha'arawi ya rasu mutumin misan kasar misra ne mm. allah ya ji kanshi da gafara yana cewa duk kasar da kika ga mutane suna bayyanar da zunubi akan hanya mm. suna wannan yi wancan wannan yi wannan hmm. ya ce to ki tabbaci hakikanin sharrin wannan ƙasa ya rinjaye alkhairinta hmm. in kika ga mutane suna fito na fito da Allah wannan ya kama hannun wancan wannan ya rungumi wancan wancan ta rike wannan wai har mace ta dinga bugun kirji tana cewa kai rabu da shi sa kare na riga na gama da shi wai mace ke faɗin wannan <laughs> idan ka ga wannan to ka tabbata sharrin wannan ƙasa hmm. ya fi alkhairinta to yanzu ba alamar da ake cikin yanzu shi ne ma shi ne ba ɗaya an tsunduma a ciki to ni abin da ke bani tsoro malama ya sha wato nan da shekara sha biyar zuwa ashirin ga wanda Allah ya sa zai rayu mm. yaya al'umma za su kasance ya rayuwa za ta kasance yanzu ki duba kwanaki wani wani hotel can a wani na mm. wai suka zo suka buga abin ga wai kaduna sex party Eh, za a zo yi tsaraici za a lalace mm. to in al'amari ya tafi a haka ina za mu samu al'umma to dole tunanin mai canza kuma ba aiki ba ne na mutum daya teamwork aiki ne na jama'a yawwa yawwa abinda zan iya within my limit idan mm. zan iya in taimaka mm. abinda za ki iya ke ma daidai gwargwado ki taimaka shi ma abinda zai iya to sai mu zo mu haɗu mu da wannan ban amma inda ce wai ni ƴaƴana tunda suna nan lafiya ke na ki lafiya wani wancan lafiya shi mai ɓanna ya je ya ɓanna to ɓannar idan ba Allah ya tsare ba sai ta yana so ta dawo cikin gida. Hmm. Kowa dai na da irin gudunmuwar da ya dace ya bayar musamman mata waɗanda suke cikin ƙungiyar da'awa. Sosai. Eh, sosai. Da malamai. Kwarai da gaske. Akwai gudunmuwa gagarima ba tsayawa za mu sa ido ba. Saboda idan kowa ya ce a shi dan shi ma sha Allah shin ƴaƴan mu ba su zuwa makaranta ba su cuɗanya da yaran da ba nasu ba to ashe kenan dole a tattaro mm. in aka ga banna ta faru a gidan wani mm. to sai a taimake shi a raba shi da wannan bannan saboda nima in zauna lafiya mm. amma a lokacin da muka ce a'a ai shi rabu da shi ya je lalace da bannan naji to bannan tashi sai ta dawo kuma ta dinga bin gida gida gida shi ne abin da mu gane Eh, don haka yana da kyau don mu tattaru eh, mu tsaya mu yi abin da ya dace sai ki ga al'umma ta zama al'umma ta gari mm. Mm. haka mm. kalla kuma da fatan za mu kiyaye abuja so nake kaɗan yi tsokaci akan mata masu ƙara gashi masu ƙara kumba masu shigan dai tsiraicin a sa guntun skirt da sauransu kuma alhali kin kira kanki ke musulma to shi kuke kira attachment ko eh, ƙara gashi da ƙara ƙumba mm. wannan ya tabbata a cikin hadisi sahihi mm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce allah ya la'anci mace mai ƙara gashi da mai sanya abin nan gira da mai sanya eyelashes nan ko yawwa da gira da wannan gashi na ido yawwa mm. da ƙarin gashi da ƙarin ƙumba da kuma ainihin yin mushirya kin san duka ana yi eh. to duk waɗannan tarin su gaba ɗaya hmm. Allah subhanahu wata'ala ya tsine musu albarka eh kuma ya zo a cikin hadisi annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya ti ala nasi zamanun wani zamani zai zo mu mutane hmm. nisa'uhum kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukht hmm. wani zamani zai zo wa mutane matayensu suna sa kaya amma tsaraici suke mm. za ki gansu hakan nan karkatattu ne masu batarwa duk wanda ya bi hanyar su za su bar da shi to kansu za ki, wannan irin a cuci maza da ke gani ai annabi ya magana shi eh ru'usu hunna ki asnimatil bukht wato kansu zaki gashi kamar tozan raƙumi eh. Eh, to in kika duba kika ga anyi yi zaki ga dan wani malfa kamar tozan raƙumi eh. annabi sallallahu alaihi wasallam bayani a hadisi da dama sai ya ce to il'anu hunna fa inna hunna mal'unat duk waɗanda kuka gani masu ƙara gashi kumba gira gashin ido yin wushirya nabi ce ku la'ance su waɗannan tsinannu ne la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha ba za su shiga aljanna ba ba za su ɗanɗani ɗanɗanan aljanna ba ya masu ƙarin mama duk wani abu wanda zai fitar da ɗan adam daga surar halittarsa hmm. ya faɗa cikin la'ana mutum ya je ƙara allah ya yi ta misali da abin nan mamanta dai bai da girma yauwa sai ta je ta yi hmm. saboda ta je hankalin maza ko ta ƙara mazauna hmm. misali duka waɗannan ta shiga cikin la'ana mu muna godiya sosai <laughs> da wannan karatu da kai mana kuma fatan mu al'umma an ji za a aiki da shi ba wai kawai kullum kuna ta jan hankalin al'umma ba kuma ana ji sai dai a ji kawai a tausaya a ɗan ce ka barin gyara sai kuma sai a ji a ci gaba daga inda aka tsaya zan so a sako na ƙarshe da jan hankali da za ka yi ma musamman mata matan da sun mai da rayuwarsu hanyar gidan boka kawai na su suna neman su mallake komai a rayuwa wurin aiki ne mazajensu ne da duk wani abu da suke nema a rayuwa sai dai boka ne zai musu komai su eh. na karshe to wannan don mutumin da ya je gidan boka boka ya zana ƙasa ya ba shi labari kuma shi ya aminta na. to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan mutum ya kafirce da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka wa annabi sallallahu sannan a wata riwayar don mutumin da ya je gidan boka ya bashi labari ya aminta ba za a anshi sallarsa ba ta tsawon kwana arba'in to kin ga ire-iren waɗannan ana nema ni ina tunanin abu ne mai sauki mutum mace akwai hanyar da za ta bi ta mallaki mijinta yi na yi bari na bari shikenan amma ba ni kaza yi kaza a yi kaza har ya kai ki ga har da jinin al'ada ana haɗa mu namiji abu a bashi a cikin abinci oh. wannan ba daidai ba ne hmm. Allah ya tsare an ta sa su gane su gyara kuma su daina domin hanya ce ba wanda idan ka yi ba ma yanda za a yi ka samu guzurin da za ka yi tafiya da shi gaskiya ne <laughs> gaskiya ne mun gode sosai a karamakalla da wannan karatu da ta yi mana Allah ya sa mun amfana gaba ɗaya mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya ci gaba da ƙara muku ƙwarin gwiwa ya ƙara basira da hikima ya kuma ba ku ladan ayyukan da kuke yi da wani sakaya sai wajen Allah subhanahu wa ta'ala yanda ka samu dama ka zo ka ba da wannan karatu bakin Allah ya mai da kai gida lafiya ya kara maka kuma lafiya da fatan kara tura wani goron gayyata eh. za ka kara shigowa domin eh. ilmantar da mu. Ok, shakar wakalla. Mun gode. <laughs> Jazakallah. Masha Allah. to a babban malamin namu kenan wanda shine babban limamin masallacin abu ubaida da ke dai a zubbe bypass kaduna south wato kudancin kaduna wato imam kamil sa'id muhammad al-misri wanda ya yi mana karatu akan hanyar da za ki kyautata guzurinki da fatan mun karu za mu yi aiki da dukkanin abubuwan da muka samu a cikin wannan majalisi na yau kada manta a ci gaba da bin mu a shafin mu na facebook rayuwar mata a musulunci sannan a tura sakonni zuwa ga line mana whatsapp ko text message zuwa ga sifili takwas ɗaya 08108484033 to godiya ga hukumar tashar yanci da ma'aikatan ta gaba ɗaya godiya ga duk wanda suka ba da gudunmawa wannan shirin ya zo muku kamar yadda kuka kalla kuka saurara musamman wato dan uwa adam birma sai a madadin babban malamin namu imam kamis sa'id muhammad al-misri aisha bintu musa ibnu hassan ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh